wa rahmatullahi ta'ala wa to godiya ta Allah ce mai kowa Allah kuma yadda sanarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wayannan malluma wanda muke tsammani za su samu sarin zuwa nan a zuwa nan ba da mu game da wasu abubuwa wanda ya waje ba a gare mu mu sani muna kuma fata Allah subhanahu wa ta'ala mu da kuma su malluma mu yi sannan kamar yadda aka saba saboda haka za mu gabatar da shi darin kalmomi na kasa malam ahmad ibrahim suleiman daga gadi-gadi kano zai zo ya bude mana da karatun qur'ani sannan kuma wanda zai bai da shi shine darik shi malumar mu har yau daga kano malam uthman ibn muhammad shi ma daga kano muna fata allah ya taimake mu da kuma su to muhammad ibn uthman to daga kano allah ya taimake mu da kuma su mu aiki da abubuwa da zamu yi الله shiga wata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ۖ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من قولهم هذا يمددكم ربكم بخمسة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ۖ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات ۖ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مذبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ۖ والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ۖ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين ت... إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم والله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ۖ والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم kafin malam ya taso ya fara yin karatu sai ku yi haƙuri da yadda za ku ji mun yi karatu da malam malam ni ba mu haɗu da shi ba a kan karatun sai bai fi kwana biyu ba ni kuwa inda muke in za mu karatu da mutum sai mun haɗu tuntun mun shirya ya gaya mun inda zai karanta saboda ni ba mu haddace ba zan iya a kamo can na kawo a kamo ko ina na kawo ba don haka tana yiwuwa malam yana iya jawo wata aya na bashi jawo da kishi ma din ba ƙuranin ba dama ne idan ya ja na ji wallahi ba zan iya ba sai na bar masa sai ya yi da kansa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 واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار عباد الله أحييكم بالتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال والصدق إنه قريب مجيب الدعاء سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته يو أولا يمتي أقرن منا babban birnin jihar Niger wato rana ce ta Asabar 22 ga watan Zulhijja hijiran manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina yau shekara goma sha hudu da ɗari hudu da kuma dubu ɗaya wanda ya yi daidai da hudu ga watan yuni ko kuma watan jun hijirar masihiyya a kalanda gregory shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da hudu wato 1994 Allah cikin ikonsa ya kaddara tahowar mu da ɗan uwa malam Ahmad Ibrahim Sulaiman duk da cewa ya bayyana abin da ya bayyana bayani ne na mai tawazu kawai kuma malamai sun ce inna tawadu min khisalil muttaqi وبه التقي إلى المعالي يرتقي سواء da wannan ne wato zai kai ga matsayi wanda yake na ɗaukaka Allah ya samu dace ya taimaki addininsa gaba ɗaya ya ƙarfafi mu wajen gwagwarmayar tabbatar da shari'ar Allah a bayan ƙasa Allah ya sanya mu zamanto jundun min lahi. li raf'i kalimati la ilaha illallah to abin da aka ce mu yi magana a kai a zahiri hatsin bara ne ɗauko can karmaɗo can tattaro can haɗo nan a ta da ƙashin bayan wa'azin don haka ne aka ba da shawarar a yi magana kan taƙawa in ko aka ce taƙawa wani ƙatoton fili ne wanda abubuwa da dama za su shigo ciki to sai dai kafin haka ina so kowa ya kalli rayuwar da musulmi ke ciki a yau da kafin shekara kamar dubu da ɗari biyu ko kuma ɗari takwas da suka wuce kafin shekara dubu da ɗari biyu ko kuma kafin shekaru ɗari takwas da suka wuce da duniyar musulmi guda ɗaya ce curarriya dunkulalla mulmulalla haɗaɗɗa gamamma tarariya tana ƙarƙashin jagoranci guda ɗaya da khalifa ne na musulmi daga ƙasar turkiya yake ba da oda duk musulmin gabas da yamma kudu da arewa na duniya sai su amsa da ba maganar wannan ƙasa da bodatta da ba maganar kafin ka shigo ƙasa kaza sai da visa sai da passport sai da abin da ake kira residential document takardun da za su baka daman zama a ƙasa da duk babu su da bizar musulmi ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah takaddar zama a kowace ƙasa a daular musulunci na ƙarƙashin wa anna habihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ce taku guda ɗaya amma yau ina wannan yan uwantakar ina wannan dunkulewar ina wannan curewar ina wannan mulmulewar ina wannan haɗuwar yau sai muka samu kanmu cikin kacaccala da wargaza da farraka da tarwatsa da ɓalgacewa kowa ya kama gaban kanshi muka zamanto zama irin na 'yan marina kowa da inda ya sa dagwalon shi a gaba a dalilin haka ake ciwo musulmi kashi a ka ake yanka su kamar 'ya'yan shila a irin su bosnia da herzegovina ana markaɗe su a irin su eritrea ana karkashe su a irin su kashmir ana musu abin da aka ga dama irin su philippines kai dawo ma kasar mu aka yanka na yankawa irin su zangon katabs kuma har yanzu ba komai da aka yi ba kuma za a yin ba dalili saboda al'ummar musulmi sun aji hanyar Allah gefe sun aji shari'a gefe karamin misali inda za ka shiga kasuwa ka ga yanda musulmi ke kasuwanci za ka san sun bar Allah inda za ka ga yanda suke neman aurensu za ka san sun ce shari'a je ki huta mu cin karamu muke ba babbaka a'udhu billah a'udhu billah inda zaka kalli yanda zina ta yadu ana kawa da ita yau yara yan mata fi gaga. yan shekara goma sha biyar suna yawo kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhti kamar da annabi faɗa cikin hadisi cikin tufafi na tsiraici suna rausaya suna dafara suna karkada jikinsu akan titi zaka san wannan al'umma ta aji addini gefe inda za ka kalli yadda ƙarya wannan al'umma ta yaɗu tsakaninta za ka san wannan al'umma a zahiri ta bar hanya saboda haka ba ƙaramin aiki ba ne a kanmu domin mu koma mu maimaita irin rayuwar nan ta sahabban manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su da yawa amma suka rinjayi duniya zamanin abubakar na siddiq sahabbai guda guda ainihin dubu arba'in ne kawai suka je suka yi fada da sojojin Romawa waɗanda suke dubu ɗari biyu da arba'in ne amma sai ga dubu arba'in ta yi kace-kace da dubu ɗari biyu da arba'in ina tambayar ku tsakanin dubu ɗari biyu da arba'in da dubu arba'in ratan nawa ne ratan nawa ratan nawa ratan dubu ɗari biyu amma yaya aka yi dubu arba'in ta yi kace-kace da dubu biyu dubu ɗari biyu da arba'in saboda me للتقوى والإيمان والعمل بالدين الإسلامي وتحقيق الشريعة في أنفسهم وفي متاجرهم وفي كل لفتة وفي كل فلتة cikin komai nasu shari'a suke ɗabbaƙawa sai aka waye gari dubu arba'in ta ya galgala wato dubu ɗari biyu da nawa arba'in a yakin badar jama'ar manzon Allah ɗari uku da goma sha uku ne amma suka yi kacce-kacce da mutum dubu ɗaya haka kuma yakin gazwatu hunain ba su da yawa haka kuma a yakin qadisiyya wanda sayyiduna amr ibn al-as ya jagoranci wannan runduna ta musulmi aka je aka yi yaki har ga wannan sahabi sa'ad ibn abi waqqas ya aike shi ya je gun kwamandan sojojin farisawa wanda ake kira rustum ya ce da shi mallazi ja'a bikum ila ardina me ya kawo ku cikin ƙasarmu wannan sahabi albajali ya ce إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام Allah ne ya aiko mu don mu fitar da mutane daga bautar bayi zuwa ga Ubangijin bayi, daga kuncin duniya zuwa yalwan duniya, daga zaluncin addinai zuwa adalcin addinin musulunci. wancan ƙarfin a yau cikin al'ummar musulmi babu shi babu zumunta tsakanin musulmi dan uwanka sai ya rashin lafiya har ya mutu ka kasa gane cewa ya rashin lafiya kana sallah da dan uwanka a sahu shekara ɗaya amma baka san ma sunan shi ba sai ya mutu tukun a ringa makwatance a ce wannan mutumin nan dogo mai sa riga kashinki sai gwanin nan ai shine ya rasu baka ma san ya mutu ba saboda tsabar lalacewar zumunta tsakanin mu to wannan ba wani abu ne illa wato sukurkucewar taqawa da rashin ɗabbaka addinin musulunci yanda ya kamata in ba haka ba mu ne al'ummar da Allah ya mana alkawari ya tabbatar mana ba zai taɓa ɗora arna a kanmu ba antum junudu muhammadin wa du'atuhu fataqaddamu lil khairi bit tabshiri sunu imal islam min a'da'ihi ar-rakidina wala wara'a kulli kafuri kamar da mawaki ke cewa ku ne al'umar Muhammad ku tashi ku gabato da ƙarfinku da ku da hankalinku da ku da komai naku wajen ɗaukaka kalmar la ilaha illallah ku kuma kare wannan addini daga ƙaryar kowane irin makaryaci wannan ita ce shimfiɗa ta ina farawa da cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يرفع baya ga haka wannan lacca duk da cewa lokacin takurarre ne na kasa ta ne gaba uku ko hudu ko biyar in ya yawa ba zai karo ya kai shida ba da farko akwai at-ta'rifu bit taqwa me ake nufi da taqwa me da lugatan wa a fassara ta harshe kuma a fassara ta shari'a sannan kuma an-nususul qur'aniyya wal ahadithiyya allati takallamat hawla at-taqwa ayoyi na qur'ani waɗanda suke magana kan taqwa da kuma bayanai na hadisan manzo sallallahu alaihi sallam sannan kuma min sifatil muttaqi daga cikin sifofin mai tsoron Allah za mu ambace su sannan kuma daga cikin sifofin mai tsoron Allah gaba ta hudu kenan talabul ilm neman ilimi wanda daga nan za mu ji bayani kan yadda ya kamata mu nemi ilimi da kuma irin fishin da Allah ke yi da masu watsi da harkar neman ilimi karamin misali zaka iske mutane sun tura 'ya'yansu makaranta da matansu amma su suna nan a kwance a ɗaki kamar buhun sikari ba sa neman ilimin sai ka iske 'ya'yansu da matansu sun yi karatu abin bakin ciki wata ran ɗansu sai tsire shi bai san farillan alwala ko sunna ba bai san yadda ake wankan haila ba ballantana ya yi wa mata ta sa bayani sai ka iske ɗansa ya ga tsiraitinsa ko kuma in ya kabbar sallah idan ya fara karatun qur'ani wannan karatun da abinci ne kaza ba za ta ci ba saboda munin karatu ba ta juwidi ba ka'ida har batsaliya yake yi sai ka iske gashi ya zama abin da hausawa ke kira sitta wa ya shekara sittin ba kwabo sittin ba izubi sittin wannan ba tabewa ne? wannan tabewa ne wallahi alazim a don haka zai zama abun kunya ka ringa tura 'ya'yanka makaranta da matanka sannan baka kulawa da neman ilimi ko kuma ka iske yana neman ilimin amma baya damuwa da ɗaukan nauyin mutumin da ke karantar da 'ya'yansa addini inda ɗansa za a koro shi daga nursery schools a koro ɗansa daga primary school ko daga secondary sakandare an sake shi ya dare to inda zai je ya nemo ko da bashi ne zai nemo ya ga biya wannan kuɗin walakin na dinar islamiyya turika an yu'idda li nafsi li'annahum yaquluna innahu dinu muhammad muhammadu ne na annabi mai kamar banza a'udhu billahi minash shaitanir rajim waɗannan su ne gaɓoɓin da nake so na gabatar da wannan muhazara Allah kuma ya sa da lokaci tara da mai mecece taqwa taqwa ma'anarta ibadallah a harshe tana nufin badala da katanga da iyaka wato demarcation tsakaninka da duk wani abin da zai kawo maka mushkila sun ɗauko wannan fassara ne daga faɗin Allah لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير جزاكم الله خير أبدا الله يفدأ كينا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا an tattaku minhum tuqa wannan shine mahallin da muke nema dama kada muminai su riki kafirai masoya su bar ƴan uwansu muminai duk wanda ya aikata haka falaisa min Allah fi shay'in ba ruwan Allah da shi falaisa korewa ne fi shay'in nakira ne sun ce idan nakira ta zo bayan korewa tufidul istighraq wato korewa ce ta har abada inji yan nahau dan haka illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan kuna jin tsoron wani makirci nasu to sai ku ɗauko jin tsoro ku sanya a zuciyarku ma'ana ku ba su harshenku amma zuciyarku na tare da yan uwanka mumine malamai suka ce lokacin da kafirai ke da ƙarfi wajen mulki suka rinjaya to mumini sai dai ya bayyana musu da baka kamar yana son su amma a zuciya yana kin su to kalmar tuqa anan ta zo a matsayin luga ne a matsayin shamaki a matsayin badala a matsayin iyaka wanda zaka sa tsakaninka da abin da zai cutar da kai wannan ma'ana kenan ta harshe amma ma'anar istilahi at-taqwa امتثال كل ما امر الله واجتناب كل ما نهى الله رب العالمين ka aikata duk الله Allah ya ce ka kuma bar abinda ya ce ka bari wannan shine ma'anar taqwa wato a fassarar malaman mu na sunna da fata an gane ko wannan gaba ta farko ba za ta ɗau wani lokaci mai tsayi ba illa iyaka mu je kan ayoyi na ƙur'ani da suka yi mana magana kan falala da daraja da muhimmanci da martabar taqwa kana iya tuna kowace aya da ce magana kan taqwa to kawo mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum na'am يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها نعم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا كو متاني nan duniya gaba ɗaya Allah ke kira ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku fa ji tsoron ubangijinku wanda ya halitto ku daga rai guda ɗaya ko da yaro ɗan musulmi ɗan firamare ka ce da shi wani rai ne Allah ya fara halitta baban wato ‘yan adam wa ce da kai annabi wa adam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan rai Allah ya halitto matarsa wace ce matar annabin Allah Adamu wace ce ya ibadallah بارك الله فيكم حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء daga Adamu da Hawwa'u Allah ya halicci maza da mata da yawa kun gani nan Allah ta'ala na mana magana kan muhimmancin mai taqwa يا أيها الناس اتقوا ربكم وكما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا كم تانيكو بوتام أبنجيجنكو wanda ya halitto ku da waɗanda suka zo gabaninku da fata don mai la'allakum tattaqun da fata za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ai la'allakum tumathiluna awamirahu wa la'allakum tajtanibuna nawahihi da fata za ku ci gaba da aikata abin da ya umarce ku kuma za ku nisanci abubuwan da ya hana ku hadhihi nususun qur'aniyyatun samawiyyatun rabbaniyya tubayyinu lana ahammiyyatat taqwa ayoyi ne na littafin Allah da suke bayyana mana muhimmancin jin tsoron Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'a ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim ya ku mutane ku tsoraci ubangijinku inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim girgizan tashin ƙiyama abu ne fa wallahi babba subhanallah malamai suka ce Allah fa shine babba inna Allah huwal azim fa idha wasafa al azim shay'a bil izam fa inna izamahu fawqa ma yatasawwaruhu al mutasawwirun suka ce idan Allah babba ya kira wani abu babba to girman nan nashi yafi fi karfin yanda kake tsammani ka ɗauki misali wani local millionaire na ku ya ga wani mai kuɗin ya wuce ya ce kawai wani mai kuɗi ne abin mamaki ne dan miliyoniya ne wanda ake ji da shi a gari kaza ya ga wani mai kuɗi ya ce wani mai kuɗi ne ya jinjina masa wannan karamin misali ne walillahi almasalul a'la saboda haka Allah ne yace ce inna zalzalata sa'ata shay'un azim lalle girgizan ranar tashin kiyama wallahi abu ne babba hasbunallahu wa ni'mal wakil kun gani Allah kuma yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا كوة أنك إيماني a can ya ce ya ayyuhan nas a nan ya ce ya ayyuhal lazina amanu Abdullahi dan Abbas na cewa idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu duk abin da kake yi ka dakata saboda ubangijinka wanda ya mallake ka yana so ya yi ma magana Ya ce kuma Allah baya kiranka illa dan ɗayan abu biyu In imma li ya'muraka fa'tamir wa in ma an yanhaka fantahi ma zai umarce ka ne to ka umartu ko kuma hana ka zai yi wani abu to ka hano yace ya ayu na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani muka ce na'am ya rab ittaqullah ku tsoraci Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah kowace rai ta ringa la'akari da abinda ta gabatar saboda gobe saboda gobe lahadi saboda gobe lahadi la saboda babban gobe ranar kiyama ranar da kowa zai tashi cikin loba ba takalmi a ƙafa ba uwa ba uba ba dukiya ba kowa wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun a baya kadan kuma yana cewa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsoraci Allah hakikanin jin tsoron Allah kuma kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmi ku kalli wannan magana mai girma har wani malami na cewa duk wanda ya mutu ba a musulmi ba idan yana da hanyar da zai bi kar ya je lahira to bi wannan hanyar ta fi masa kwanciyar hankali duk wanda ya mutu akan wani addini na shirgi dodo bautar tsafi ko addinin kwaminisanci ko addinin shi'a ko wani sufanci karkatacce ko kiristanci mai cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki ko yahudanci ko majdakiya ko addinin bautan wuta to wallahi in ya mutu ya rufa ma kanshi asiri kare je lahira to ina zashi ina zashi to me magani ya kasance musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun kuma kai dinnan zaka san Allah ya girmama ka da yayi ka musulmi ka kalli annabi Ibrahim duk da matsayinsa addu'a yake yana cewa rabbana waj'alna muslimaini lak rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina إنك أنت tawwabur rahim annabi ibrahim dudda matsayinsa allah كراش shi khalilullah a wani wuri ya gaya mana shi ne ma ya kira mu da suna musulmi millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin amma duk da haka yana addu'a ya ubangiji ka sanya mu daga cikinmu a samu waɗanda suke musulmai masu miƙa wuya zuwa gare ka ya isa ya nuna maka lalle Allah ya zaɓe ka ya kai musulmi ya isa ka san matsayinka babba ne gun Allah da yi ka musulmi bai yi ka mai tafi a cikin coci yana kiran Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki ba wannan falala ce gare ka babba da ya kamata ka gode ma Allah kan wannan wannan karin bayani ne karkashin wannan aya wala ta na illa wa antum muslimun ku kalli annabi Yusuf babba ne dan babba ne dan babba ne dan babba ne Allah ya bashi annabci annabi ne dan annabi ne dan annabi dan annabi amma duk da haka da ya zo mutuwa yana roƙo Allah ya kashe shi musulmi akan addinin da kake ciki رب قد آتيتني من الملك وعلمتني min al آتيتني من 'allamtani min ta'wil تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة نعم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين قلنا شين يوسف أن يعقوب رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ميكك نيما توفني مسلما وألحقني بالصالحين كوكا كوكالي إرم بادن تندي ubangiji ka bani wani abu daga mulki ko kalli tawazu'un annabi qad ataitani min mulki wa min litar'idiyya yani shay'an min mulki ataitani ya Allah ubangiji ka bani wani abu daga mulki ka ilmantar da ni wani abu daga sanin fassarar mafarki kai ne ka kirkiri halittar sammai da kassai kai ne mai jibintar lamarina a duniya da lahira duk wannan fa wasu irin protocols yake yi yana gabatar da wato fadanci ne sannan ga bukatarsa Allah ka kashe ni ina musulmi ya kashe shi ba akan addinin da kake ciki za ka san Allah ya zaɓe ka ya kai musulmi ku kalli kuma ainihin na na Bilkis lokacin da ta musulunta ta bar Yaman ta je Filistin gun Annabi Suleiman ta ce wa aslamtu ma Suleimana. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سبحان الله قال رب إني ظلمت نفسي يا أبنجي نزل كينا na musulunta tare da annabi Sulaimana ga Ubangijin halitta. Ga waɗanda ke nuna maka annabawa suna buri su mutu akan musulunci. annabi Musa na yi wa mabiyansa gargadi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin da sauran ire-iren waɗannan saboda haka suna nuna maka darajarka da martabarka da muruwarka da karamarka Allah ya yi ka musulmi sai dai abun bakin ciki musulmi mun koma abun da bahaushe ke cewa mai arzikin berama wanda aka yanka saniya domin shi je juji yana roron kashi hasbunallahu wa ni'mal wakil a'udhu billahi minash shaitani rajim waɗannan ayoyi kenan da suke mana magana ƴan uwa musulmi na'am na'am eh ba mu karisa ba kaɗan kenan cikin ayoyi na taqwa waɗanda suke mana magana akan muhimmancin taqwa sannan kawo mana wata aya wadda ta yi magana akan natijar taqwa muhimmancin taqwa da sakamakonsa. sa. إيه؟ ومن يتق نعم. نعم. الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أشكي ونن سورة الطلاق ألا نانونا من نتيجة wa ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya tsoraci Allah Allah zai sanya masa mafita daga mushkilarsa da mun tsoraci Allah da tattalin arzikinmu bai wargaje ba da mun tsoraci Allah hakikanin jin tsoron Allah da ba a samu dogon layi na wato man fetur ba da mun tsoraci Allah da shugabanni ba su ringa yin katin katin katanga suna tsoron talakawa don sun yi zalunci da mun tsoraci Allah da talaka bai ciji yatsa yana kashi Allah ya kashe shi nima in hau ba da mun tsoraci Allah da zina ba ta yaɗu ba da an tsoraci Allah da wallahi ciwon nan da ake kira kanjamau AIDS acquired immune deficiency syndrome ko kuma kamar da wani ke cewa Allah's inevitable destruction of the sinners wato halakar wanda Allah ke yi masu sabo da wannan abun bai yadu ba da mun tsoraci Allah da ba mu yi ta addu'a mu ji kamar an jefa dutse a ruwa ba da an tsoraci Allah da ka daina ganin zaurawa yara ƙanana suna yawo a kan titi da zaran sun yi auren auren ya rushe da an tsoraci Allah da baka iske ana yi ma yara ƙanana ciki a makarantun sakandare zuwa jami'a ba da an tsoraci Allah da wallahi la akalna min fawqina wa min tahti arjulina haka Allah ta'ala ya nuna mana wa Allah istaqamu ala tariqati na'am wa Allah istaqamu ala tar wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa da mutane sun tabbata akan hanya ta kirki wallahi da mun shayar da su ruwa mai yawa yana nufin arziki kenan a can gaba har wayo a cikin suratul talaq Allah dai na saki wa man yattaqillaha يعظم يكفر عن ومن يتوكل ومن نعم. يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا دوان دي صورة الله الذي كان كريمة ستبقى تبقى ليفو بكنس كورنش كما يجرم ما مسلا دا آيوي wato kawai tsakura ne cikin teku tsakura ne cikin teku na ayoyin da suka yi magana a kan falalar takawa inda za mu bar malam kusan sai mu kai asubahi yana ta kawo mana su zai ma karo mana bismillah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ku waɗanda kuka yi imani ku tsoraci Allah ku faɗi magana wadda take madaidaiciya in kuka yi haka akwai jawabu talab yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gyara muku ayyukan ku da suka lalace ya kuma gafarta muku kurakuranku kun gani saboda haka waɗannan ayoyi ne ‘yan uwa musulmi da suke mana magana a kan falalar taƙawa da darajarta da muhimmancinta ina ji hadisi ɗaya in muka ɗauku ya ishe mu hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito kuma ya ce hadisi ne hasanun wanda aka samu daga mu'azu bin jabalin da kuma jundub ibn junada abu zarnil ghifari manzon Allah ya ce me اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن كصورة الله دك عندك كلنا مغانا اتق الله حيثما كنت لماذا لان الله يعبد في كل مكان بنيجيريا بامريكا وبانجلترا وبفرنسا وبيابان وباي مكان قلت فان الله يعبد بانك الله بوتا مساكي ittaqillah haythu a ofis ɗinka ittaqillah dangane da matarka ka tsoraci Allah dangane da ƴaƴanka ka tsoraci Allah dangane da shiga ban ɗakinka ka tsoraci Allah dangane da kwanciyarka ka tsoraci Allah a tuki da jima da sassaka da rini da karantarwa da ɗalibci da kwanciya da murmushi da cin asuwaki a cikin komai ittaqillah dan ba lokacin da zaka ce to yau na ƙara bautan Allah ko kan kosu na ƙare sai ka mutu tukun domin Allah ya ce cewa wa'budu rabbaka hatta bi bi'atiyakal yaqin ka ci gaba da bauta ma Allah har mutuwa ta zo maka shi yasa in ka kalli hatta bishiya tana bauta wa Allah eh na'am in ka ga rana bauta ma Allah take eh wallah kogi bautar Allah yake teku bautar Allah take kifaye bautan Allah subhanahu wata'ala suke wata kilka ce yaya zan gane misali bishiya musulma ce eh kalli bishiya idan yamma ta yi ko dare kalli ta da kyau sai ka kalli nishaɗin da take yi da rana babu shi idan ku Allah ya doka mata iska za ka ga tana kaɗawa rassanta na bugawa yau ai wannan iskar daga Allah take lokacin da Allah ya aiko da iskar nan tilas ne ita ma ta nuna ubangiji na amshi sakonka da ya zo daga wannan iska gane ina kaɗawa a nuna maka musulma wannan bishiyar idan Allah ya ga dama kuma wani ganye tsinkowa zai yi ya faɗo ba zai faɗan ba kuma sai da izinin Allah sama musulma ce idan ta yi ruwa sai da izinin Allah take ruwan tukun ta sauko ƙasa ita ma ta bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta kece ruwan ya shiga ciki ƙasa ta kumbura إيروس فيتو وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وانبتت من كل زوج بهيج وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت زاهق كسا شرو تامتي amma da zarar mun saukar da ruwa akan wannan kasar ihtazzat sai ta girgiza wa rabat sai ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij daga kowane irin classes kowane irin nau'i na wato shuka sai ta tsirar irin shuka wadda take mai sakwar jini mai daukan hankali bauta take ga Allah subhanahu wa ta'ala to annabi ya ce da mu ku tsoraci Allah ko ka tsoraci Allah duk inda kake ka yi wa mutane mu'amala da kyakkyawan hali idan kai mummunan aiki yi maza ka kawo kyakkyawan aiki domin ya shafi wannan mummunar annabi ne ke mana bayani akan muhimmancin taqwa da darajarsa da falalarsa a cikin wani hadisi kuma na alimam Abu Dawuda wanda alhafizu Ibn abid duniya ya hakaito wannan hadisin a cikin littafinsa Dhammul Ghibati wan Namima annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam amanat taqwa yana cewa ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka almira'a wa in kana muhiqqa wa za'imun bi baitin fi wasatil jannati liman taraka alkadhiba wa in kana maziha wa za'imun bi baitin fi a'la aljannati liman hassana khuluqa sallallahu alaihi wa sallam na bada tabbas ga samun gida a kewayen aljanna ga duk mutumin da ya tsoraci Allah ya bar jayayya ko da yana da gaskiya in ji manzon Allah wa huwa sadiqul masduq wa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidul quwa haka manzon Allah ya ce na ba da tabbas kan samun aljanna gida a kewayen aljanna ga duk mutumin da ya bar musu da jayayya ko da yana da gaskiya ya ce na haƙura tsoron Allah ake gaya ma ya kuma sake cewa na ba da garanti da tabbas kan samun gida a tsakiyar aljanna ga mutumin da ya bar ƙarya ko da raha yake wato ko da irin abin nan da iyaye mata ke yi a gida su ce da yaro ya ka zo ga halawa a wal yau a wal yau a wal sai yau sai a ɗauke shi a ce yau ba halawar kaga raha suke ko ba ƙarya suke nufi ba ko amma duk da haka annabi ya ce wanda ya bar ƙarya ko da irin wannan ne an ba shi tabbas kan samun gida na musamman a tsakiyar aljanna banda kuma katafarin gidajen da Allah ya da masa cikin aljanna sai kuma ya ce na ba da tabbas kan samun gida a mafi ɗaukakar aljanna ga mutumin da ya gyara halayensa duk wannan ana mana magana ne akan muhimmancin mai takwa saboda haka wajibi ne tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan babu tsoron Allah duniya ba za ta zauna lafiya ba komai sai rikici komai sai lalace komai sai tarwatse komai sai hargitse tun daga waɗannan misalai da muka bayar na halittu na Allah suna bauta ma Allah amma sai ka waye gari a zamani na yau an samu mutumin da yake cewa Allah ma babu shi ko ka iske mutum yana cewa da kai to idan Allah yana nan to shi sai idan za a iya ganin shi da ido za a iya jinsa da kunne za a iya shakar shi da hanci za a iya taba shi da jiki za a iya kuma lasarsa da harshe tukun ya yarda da samuwar wannan Allah ɗin ga sauran halittu suna bauta ma Allah amma kai duk da hankali da Allah ya baka na dan adam amma ka lalace haka hasbunallahu wa ni'mal wakil to waɗannan su ne gaba guda biyu na wannan muhadara gaba ta uku ƴan uwa musulmi min sifatil muttaqi yaya sifofin mutum mai jin tsoron Allah yake yaya sifofin mai tsoron Allah yake tsoron Allah ba kamar yadda mutum ke jin tsoron kunama ko macijiya ko kura ko gobara ko ba ne. waɗannan abubuwa in kana da iko za ka iya halakar da su amma tsoron Allah mun riga mun bayanin me ake nufi da shi to bawan Allah mai tsoron Allah babbar sifarsa da ya kamata ya sifatu da ita shine neman ilimi ba zai yiwu a ce ka tsoraci Allah da jahilci ba bari ba ku wannan yar kissar da na karanta a wani littafi kafin malam ya karanto mana ayoyin neman ilimi tukun wani mutum ne a wani gari aka ce yana da yassa wadda yake jin santa amma a garin akwai mutane guda biyu ɗaya malami ne amma a zahiri to sai dai duk da malantarsa shedan ya jaye shi gwanin shan giya ne sai giya ta mai karo yana ta tambele da dumasariya ya je kwanta ɗaki ta amai amma kuma cikin dare ya istighfar ya ce ubangiji iblis ne ya rinjaye ni na san abin nan ba kyau Allah ka yafe ni ban ɗaya bai kauna daga rahamarka ba ɗayan kuma jahili ne karkuzun jahili kun san malamai sun ce mutane gida hudu ne rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa zalika alimun fas'aluhu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fa zalika jahilun fa'allimuhu wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fa zalika ghafilun fanabbihuhu ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مكابر فامقطوه الرجال أربعة mutane hudu ne da wanda ya sani kuma ya san ya sani malam kenan ku tambaye shi Allah samu cikin su da wanda bai sani ba kuma ya san bai sani ba jahili kenan ku ilmantar da shi da wanda ya sani amma bai san ya sani ba gafalalle kenan mai bacci ku farkar da shi ya sani bai san ya sani ba da kuma wanda bai sani ba bai kuma san bai sani ba shine jahili murakkabi jahili hawa bisa hawa kenan to wannan mai girman kai ne ya ƙasa ake to shi wannan mutumin kusan jahilin ne kuma bai san bai sani ba yana yawan ibada amma bisa jahilci sai shi wannan uban wannan yarinya ya tambayi wani abokinsa ya ce cikin mutanen nan guda biyu ina so na aura ma ɗaya daga cikin su yata amma mai yawan ibadan can nake so na bashi sai ce wallahi karka bashi jahili ne duk inda jahili ya kai ya kai ya ma wuce in ku ka bashi ai haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance idan kana so ka san jahili ne ka zo yau da daddare ka je ka ga irin karmatsa karmatsan da zai tafka yau to dama irin yan duniyan nan ne wanda muke kiransu yan zara kun san babunga a ƙasar hausa ba ku san babunga ba to kun san danda dokin sarakai <laughs> danda dokin sarakai wanda ake yin tashi a azumin ramadan an sani duk kasar wasu an sani to me ya faru sai shi wannan abokin baban wannan yarinya sai ce da daddare ka zo ka raka ne mu fara zuwa gun wannan jahilin don ka tabbatar da jahilci cuta ne bar gani yana karanta qur'ani ya fito da katotuwar ta zuba kat kat yana ja duk bagu ne yau baka gani ma qur'ani in ya juya sai juya gaban shi hakan bakaƙen na can shi kuma yana kallon nan yana muhimmi da baka bai sa abin da yake faɗa ba amma ka zo ka raka da dare dare ya yi sai je ya ɗebo zargina bula ya ɓata fuskarsa ya shiga irin na kai rawa kai malam kai rawa yana ban yi ba ya ce zo ka raka ni zuwa gidan shi sun je gidan wannan jahilin kenan sai suka ji shi yana ta jan irin gurza gurzan tasbahan nan da in aka jefe ka sai kai ciwon kai da shi yana ji a kat bai san me yake faɗa ba saboda jahilci sai ce to ka tsaya ka ji abin da zamu yi da shi amma dan Allah ina roƙon ka karka yi dariya in kai dariya zaka bata mana tsari kawai sai diro masa ta tsaikon ɗaki bai masa sallama ba ya ku same shi ne fa yayi sujuda da ya ji an diro masa ta tsakar ɗaki kai da kake sallah ba sai ka ci gaba da sallan ka ba amma ne tawakkal Allah amma bai san wannan ayan ba to da ya ji an diro masa zai ce ah, kai baka san sallah nake ba za ka zo min daki malami kenan wannan mutumin da ya danna dariyarsa kawai sai ya muke murya sai ce ai ni mala'ika ne Allah ya kone zuwa gare ka saboda ganin yawan ibadan nan da kake yi Allah ya ce a gaya maka maza ka ƙara himma Allah na farin ciki da kai wai gogon kai da ji an ce mala'ika ne to dama da ya dubi fuskan sa ya gaba fuskan mutum bane ga zargi na ga komai ya bata fuskar sai ya natsu ya koma ya ce haba alhamdulillah yarhamukumullah ni na san Allah zai farin ciki da wannan ibada kai mala'ika barka da zuwa mala'ika barka da zuwa ka baro Allah lafiya ka baro Allah lafiya Allah ne ake tambaya game da cikin haka dariya ta cika shi amma yana gudun ya furta dariya kada abin da suka shirya ya lalace uban yarinya yana soro yana jin wainar da ake toyawa ya fara gida kai ce tabbi da ashe an so a kwata yau wai da wannan mala'ikan zai tafi sai ce to tsaya mala'ika ga tsaraba ka kai wa Allah ka na gode to da ya fito ya same shi a zaure ya ce ka ji mukunninka to ɗau ka bashi a halaka gaba ɗaya sai eh, doguwar ajiyar zuciya ce to zo mu je kuma gun shi wannan mai ilimin da shedan ya rinjaye shi ka je ka san hasken ilimi duk yanda mutum ya bata hasken na tare da shi zo mu je ka gani suka je suka same shi cikin dare ya sha gir yana sambatunsa ya ce tsaya a soro zan shiga ka ji yadda za mu tauna da shi ya shigo masa da yadda ya shigo mu wancan wawar amma yana shigo masa sai ce kai wani irin ja'iri ne Allah ya ce la tarkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha me ya kawo wannan ilimi ko jahilci Allah ya ce kar ku shigo gida sai kun tsaya kun yi isti'nasi ma'anar isti'nasi ku sa mutane su fahimci kuna wurin wasu sun fassara wurin da kwankwasa kofa ko gyaran murya sannan ku yi sallama to kai baka yi isti'nasi ba baka min sallama ba dan haka kai shedan ne sai ce a ah, ba haka bane aini mala'ika ne Allah ne ce in zo wurinka kun san irin yan duniyan nan har da make murya in gaya ma cewa kana da ilimi amma sabon da kake yi Allah na so ka bari sai ce abto mala'ika ne barka da zuwa ina zuwa jiranin ina zuwa mala'ika sai shiga ɗaki ya ɗauko kokara mai lafiya da ya zo su dama jika-jika ne sai danne shi ya fara dukansa da wannan kokarar da ya ga in ya kyale shi zai kashe shi a banza sai ce a da Allah tsaya dama shiri muka yi kaji kaji kaji kaji abin da muka yi sai ce wato kun dauka ban da hankali ubangiji ka shaida daga yau na daina wannan saba al'ilmu nurun al'ilmu nurun kafa bil ilmi fi dhulumati nura yubayyinu fil hayati lana al-umura waje da zalilu dhalilu bi i'tizaza wa kam rafa'a asbi hazuna ilimi ya isa a matsayin haske fa وجد الذليل به اعتزازا i'tizaza wa الحزين labisa سرورا bihi surura sautari mutum wanda yake kaskantacce ya samu ɗaukaka a dalilin ilimi mai baƙin ciki ya samu farin ciki a dalilin ilimi wannan kaɗan kenan sannan kuma dangane da abin da Allah ya faɗa game da falalar ilimi da darajar masu ilimi da martabarsu da muruwarsu da karamarsu da izarsu gun Allah yau adadin ayoyin sun fi sau shurin masaki ku koma cikin tarihi kakanmu annabi adamu da me Allah ya fifita shi kan mala'iku da me da dukiya da kyau da gida da asali da takam da ilimi wa allama adam al-asma وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين كجاء أبنى الله يفتح أقام دا النبي الله آدم ملائكوني أكهل تأبوا أكا بجر غريسو lokacin da suka ce ubangiji ka sanya wanda zai yi kaza kaza kaza a bayan ƙasa sai Allah ya kalubalance su ya halicci waɗannan abubuwa ya bijirar da su a gaban mala'iku ya ce ku gaya min sunayen suka kasa sai Allah ya sanar da annabi Adamu mai Allah ya ce wa'allama wa'allama sai Allah ya koyar da annabi Adamu kun ga farkon ɗaukakar annabi Adamu da me da ilimi wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku gaya min sunayen su in ku masu gaskiya ne sai suka yi tawadu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wannan kenan kan falalar ilimi a aya ta bakwai ta suratu ali imran me Allah ya ce game da falalar masu ilimi warasikhuna fil ilmi والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وأن سكي دا تبت سكين إلمي سابان فسرين أن بدأ صوفاي وأن سكي تشوى الواو للإستئناف ما لم سنشي الواو للعطف كم هكا لمرين يكي واوينين وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يقولون كل من عند ربنا wa ma yadhakkaru illa ulul albab masu tabbas cikin ilimi cewa suka yi mun yi imani dukkanin waɗannan ayoyi da rikitattun da waɗanda suke a fili daga ubangijinmu ne wato malaman suna sun ce wannan wawun na ista fi ne afwan ba na atafi bane amma yan bid'a sai suka fassara a matsayin wawu ne wanda yake na atafi suka ce da Allah da masu wato cikin ilimi ga abin da suka faɗa ma'anar kawo wannan aya a nuna mana waɗanda suke da tabbas cikin ilimi su ne suke cewa da ayoyi mutashabihai da ayoyi wadihat waɗanda suke umul kitab dukkaninsu sun yi imani daga wane ne daga Allah ubangiji nan ya kawo mana ne ya nuna mana falalar masu ilimi a cikin aya ta goma sha bakwai ta cikin dai suratu ala imran har wa yau kan falalar masu ilimi me Allah ya ce shahid Allah شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله يا تبتر باوان وند ذا أبوتا مسد تنشنتا سيشي da mala'iku da ma'abauta mai da ma'abauta mai ‘yan uwa da ma'abauta ilimi bai ce wa ulul mali ko wa ulul jahi ba duk dai akan falala ne ta ainihin mai ilmi Allah kuma ya sake cewa wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma yaqiluha نعم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون waɗannan misalai buga ma mutane suke muke yi ba masu hankalta su masu ilimi a cikin aya ta 21 cikin suratul rum Allah ya sake cewa wa min ayatihi samawati ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين daga cikin ayoyin Allah halittan sammai da kasai da saɓanin harshenku da launin jikinku ka iske duk Hausawa ne mu amma sai ka iske karin Hausarwa ne ya bambanta da nawa ne dukkanin mu yan adam ne amma wannan fari ne wannan turkudi ne wannan dogo ne yana daga cikin ayoyin mai Allah sai Allah ya ce cikin wannan akwai aya amma ga masu ilimi ko da yake a wata qira'a lil alamin misali ruwaya warsh amma anan qira'ar inna fi dhalika la ayatin lil alamin cikin wannan akwai aya ga waɗanda suke masu ilimi mu dan koma baya kaɗan cikin suratul qital ko kuma suratul muhammadin Allah mai ce fa'lam annahu فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله كثني ده فارا وحكا الله يتي بيتي فعمل كي أيكي فاعلم كفار أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ilimi Allah ya ce ka fara yi ba a ce ka fara aiki ba shi ma wannan yana nuna maka martaban me falalan me ilimi Allah kuma ya sake cewa ar-rahman allama al-qur'an na'am ar-rahman na'am allama al-qur'an خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الله يتي شيني من رحمة الرحمن علم القرآن شيني وندي علم تد متاني القرآن خلق الإنسان كما يهل متن علمه البيان علم تد شيني بياني duk waɗannan nassoshi ne da suke mana magana kan falalar ilimi sannan manzon Allah farko abin da aka fara ce da shi shine me iqra kai karatu to za mu ɗan takaita akan wa'annan ayoyin da suka yi magana kan falalar ilimi in ya so mu haɗa da hadisin da mu'awiya ya ruwaito daga imamul bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man yuridillahu bihi khairan ƙarsa hadisin sanannen hadisi ne man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke son shi da alkhairi sai ba shi fahimtar addini ashe kenan idan Allah baya son ka da alkhairi yana iya tara ma dukiya ya mantar da kai neman ilimi kai ta bundun bundun kawai mutuwa sai ta zo a dauke ka a sa ka a kabari duk magada su cinye kuɗin ka zama naman tsutsa ba kai da komai da ka gabatar kuma man yuridillah bi khairan yufaqihu fi din wani malami na cewa man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man arada dunya bil akhirah fa alaihi bil ilm duk wanda ke son duniya yayi ilimi wanda ke son lahira ya ilimi wanda duka yake so ya ilimi yau kalli 'yan duniya mana amerika ba ta bunƙasa ta zama alaƙaƙai kangon masifa a duniya ba sai da ilimi technology da science da wane ne da sauran sai da ilimi rasha ba ta zama karfin ƙaya ba wajen makaman da ake kira conventional weapons wato makamai irin na gargajiya sai da ilimi japan duk da cewa ba addinin kirista take bi ba tana bin addini ne wanda ake kira shintoism wanda suke bauta ma sarkinsu wanda ake kira mai kado ta gagari duniya ta hanyar electronics menene wannan ilimi sai da ilimi kai ko kwasan ba za ka yi sai da ilimi kwarai da gaske yau in baka iya kwasa ba ka je ka umma musu shadda ba sai a kama ka ba komai sai da ilimi tukin mota sai da ilimi jima sai da ilimi rini sai da ilimi komai sai da ilimi shi yasa yahudawa suka mamaye komai a duniya suka karanci duk fil da suka san za su halakar da mutane suka karanci kimiyyar siyasa political science suka karanci ilimin zaman jama'a sociology suka karanci ilimin tarihi suka karanci ilimin tattalin arziki economics suka karanci tsarin banki suka karanci komai da komai kai hatta akwai wasu mutane a turai waɗanda ake kira orientalist da larabci muna kiransu al-mustashriqun waɗanda suke barin Amerika da Faransa da Germany su je kasashen musulmi su karanci Qur'ani har ma su haddace shi su karanta Bukhari da Musulmi da Bukhari da Muslim har ma su yi masa sharhi amma da niyyar fada da musulunci kawai suna nan da yawa ga irin su Gold Zihar shahararren malami ne na irin wannan mutanen ga irin su Jashabshat kafiri ne mutumin jamani ga irin su Winsin ga irin su Zuwaimar wanda yake cewa dalilin zuwan Kirista ƙasashen musulmi ba muna nufin mu mayar da su su zama Kirista ba ne sai ce yau in muka mai da musulmi suka zama Kirista ai an musu gata ai an musu gata makasudin mu raba su da musulunci a basu da suna Muhammad Yusuf Abdullahi amma Ƙur'anin baya hukunta su abin su da takama da kishin ƙasa da takama da kabilanci kawai sai dai su karanta ƙur'anin su tashi amma ba shi ke musu hukunci ba haka muke ko ba haka muke ba ashe kafin ka ci nasara a sharri sai ka koyi ilimi to ballantana kai da kake son lahira haka kawai galala ta buzu ta faɗo ga sashe a baka ba ilimi wallahi ba zai yiwu ba la yumkin walan yumkin abadan labudda min al-ilm saboda haka sifa ta farko kenan ta mai tsoron Allah al ka koma baya ka karanci tarihin sahabban manzon Allah karatu suke sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq shahararren mai neman ilimi ne lokacin da manzon Allah ya rasu duk Madina ta rude Umar ya ce duk wanda ya ce annabi ya mutu sai na sare kanshi manzon Allah bai mutu ba kawai dai Allah ne ya kira shi zai interview da shi kamar yadda ya kira Musa kwana 40 wa'adna Musa 40 laila zai dawo ya yanke harshen mutane da ke cewa manzon Allah ya mutu saboda ilimin abubakar ne hau kan mumbari ya ce amma baadu man kana abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut duk wanda ke bautawa muhammad ku sani muhammad ya rasu wanda ko ke bautawa Allah ku sani Allah raye ne baya mutuwa ilimi sahabban manzon Allah kenan daga cikinsu akwai mahaddata ƙur'ani cikin sahabban ga Uthman ibn Affan ga Ubay ibn Ka'ab ga Abu Bakr as-Siddiq ga Ali al-Haidar wato Ali ibn Abi Talib ga Mu'adh ibn Jabal ga Abdullah dan Mas'ud ga ainihin Salim Maula Abi Hudhaifa dukkanin su ba tsayawa suka yi ba ilimi suka yi sannan idan ka gangaro ka zo layin kuma tabi'ai ga irin su Sa'id ibn Musayyib shugaban tabi'ai ga irin su Malam Ata ibn Abi Ribah ga irin su malam mujahid shahararrun malaman tafsiri ga irin su manyan malamai dakka irin su malam qatada wanda da ya karanta wannan aya da Allah ke cewa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha sai ce subhanaka rabbi idza kana hadha qawlaka bi fir'auna alladhi qala ana rabbukumul a'la fa kayfa yakunu atfuka bi 'abdin qala subhana rabbiyal a'la ya ubangiji in dai duk da fir'auna gashi ya ce shine ubangiji amma ka ce a gaya masa magana mai taushi to yaya maganar ka za ta kasance gabawa da ya yarda ya ce subhana rabbiyal a'la imamu qatada ba su zauna kawai ba sannan in ka wuce zamanin su ka zo zamanin kuma tabi'u tabi'in irin su imamu malik dan anas mu koma baya ma tukun irin su imamu abu hanifa wanda malaman mu ke cewa in dai fiqhu ne to dukkanin mutane almajiran abu hanifa ne ga irin su Malik wanda a rana ɗaya in ya tashi ya je neman ilimi hadisan manzon Allah guda hamsin yake haddacewa amma da ni da kai da ku da su ayya muna fama da arba'un hadis shekara uku kun kasa kiyayewa saboda mun kauce hanya saboda mun bar ainihin sifar da ya kamata duk mumini ya sifatu da shi rana ɗaya mutum ya je haddace hadisin annabi guda hamsin sai ka ce kwamfuta yawa ne kwamfuta kwamfuta tana rikicewa imam malik ibn anas ya je ya karanta hadisin manzon Allah ya kuma aiki da shi ya rubuta littafin sa muwatta fiye da shekara ashirin yana rubutawa imamu shafi'i ya zo ya haddace littafin cikin abin da bai kai wata uku ba haddacewa gaba ɗaya da ka amma imamu shafi'i wata ran wata mata ta wuce ya kalle ta da niyyar sha'awa sai ji haddan da yake da ita ta ilimin tana rushewa sai tashi ya kai kuka gun malaminsa wanda ake kira alwaki waqi ibn al-jarrah kuma yadda mai ta'alim ya faɗa yana cewa shakautu ila waqi'in su a hifzi fa arshadani ila tarki al ilma nurun wa nurun lahi la yahuda li asi na kai wa malan kuka cewa karatu na na rushewa sai ce kai muhammadu dan idris tsoraci allah ka sabi allah ne ilimin allah kuma haske ne baya ba mai saba mai muna kiyayewa ya ahlus sunna muna kiyaye wannan hal sami'na hal sami'na kalla innaha tadhkira faman sha'a zakara wa nas'alullah an yaj'alana min adh-dhakirin ka ɗauki misalin al-imamu Ahmad dan Hanbali wa ma adraka ma imam Ahmad ibn Hanbal imamu sunnah wal jama'a limamin da yake ainihin shahararren malami ne kullum cikin neman sani da tsoron Allah da takwa ku kalli kuma manyan malamai irin su Ishaq ibn Rahawai wanda yake cewa ban taba karanta wani abu na ilimi na ji na manta shi ba ishaqa ibnu abi rahawai ga sunan birji ku ɗauki kuma waɗanda suka yi wallafe wallafe ku kalli ibnu taymiya shekul islam wanda aka haife shi a shekara ta 661 babban malami ne wanda kullum cikin neman ilimi har wani malami na cewa ibnu taymiya hujjar Allah ne na gan shi kamar ilimi an kawo a gaban shi ya ɗibi abin da yake so ya bar abin da baya so saboda tsoron Allah da kuma neman ilimin Imam al-Bukhari ku duba wahalan da ya wajen neman ilimi collection ɗinsa akwai hadisai wajen dubu bakwai da ƙari ya zaga ƙasashe na duniya zuwa neman ilimi saboda haka wajibi ne siffa ta farko ta mai tsoron Allah ya sifatu da me ya sifatu da me neman ilimi to sai sai mu gane al-ilmu ilmani al-ilmu shar'i wal ilmu dunyawi ilimi iri biyu ne akwai ilimi na shari'a akwai ilimi na duniya duk gaba ɗaya ahlus sunna ya nema iliminka na duniya yawanci 'yan makaranta 'yan boko sukan je primary su je secondary su je university ka ji mutum ya ce ni karatun boko nake ni ba karatun musulunci ba nake a'udhu billah wannan jahilci ne babu wani ilimi da za ka yi da in ka sa niyya ba zai zame maka ilimin addinin musulunci ba ko me kake karantawa physics kake karantawa chemistry biology tarihi medicine anthropology menene ka ɗauka kana bautawa Allah ne domin bautar Allah abu ne mai faɗin gaske Allah ya ce kul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نعم، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شوف الكلام قل إن صلاتي كجاية مسجد صلاة ونسكي دين دين كندنكي راغون سونا راغون لي كوما وچه إري كاني ينكاني wa mahayaya da rayuwata wa mati da mutuwata kacokan liman liman lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halitta wa bidhalika umirtu la sharika lahu Allah bashi da abokin tarayya kan haka wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da haka aka umurce ni kuma ni ne farkon waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah saboda haka kowane irin ilimi kake nema ya bawan Allah ka ɗauka ilimin addinin musulunci kake ka je ka karanto shi domin ka zo ka taimaka ma al'umar manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka karanci ilimin addini domin a ce da kai malan domin a ce da kai malam ko ka iya ka sani baka aiki da shi wannan ilimin shine ilimin boko boko ko a wuta idan ka karanci ilimin medicine likita ka zo kuka cika asibitoci aka kawar da arna okechukwu da michael da maxwell waɗanda suke wa matan musulmi fiɗa suna suna wato sa hannu a tsiraicinsu ƙasƙanci to a nan kayi ilimin addinin musulunci innamal a'malu binniyat saboda haka zai zama jahilci mutum ya ɗauka a wannan ilimin ne na boko na kila komai ka ɗauka wato ilimi ne na Allah ni a fahimta ta babu wani abu mai suna western education babu shi west babu su da wani ilimin da bamu da shi in dan biology zai takama da ilimi qur'ani bai karanta da kai biology ba bai karantar ba awalam yara أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض إن كان awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal السماوات والأرض كانتا fa fataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وانا آية دقى تكين سورة الأنبياء تنا ما وغانا ني كان تن أبن بيولوجي زي غايا مكا بيولوجيست الله يتي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء مي كل شيء حي daga ruwa muka yi duk abu mai rai to kuma dama abin da za su gaya ma kenan a kimiyya wani abu da suke kira shi protoplasm Shi ne jigon rayuwa cikin duk abu cikin ɗari na shi ruwa ne protoplasm is the jelly-like material basis in all living organisms and water constitutes 70% of it yau mai Allah ya ce yau daga ruwa muka yi duk abu mai rai saboda haka ba sai ka jira wani jambul mai jan kunni ya gaya ma ba ƙur'ani ya riga ya gaya ma sai dai abin da muke cewa qur'ani ba ya damu ya zama littafin science ne la littafi ne na shirya a dalilin shiryar yake gaya ma abin da kake takama da shi don ka san daga Allah ne yake saboda ce ma farrot fil kitabi babu wani abu da muka bari daga cikin littafin Allah wannan na baku misali ɗaya kenan misali na biyu akwai wata ka'ida a kimiyya wanda suke kira the imperishability of matter the imperishability of matter ku dan yi hakuri kaɗan wato aƙidar da ke cewa mata menene mata kututi wanda ke rayuwa a bayan ƙasa cewa ba mai lalacewa ba ne sai ga ƙur'ani yana tabbatar mana da wannan inda Allah ta'ala yake nuna mana cewa a kalla inna kitabal abrari lafi كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون تبس للتاف متان كركي yana cikin illiyin menene illiyin Allah ya ce wani rekod ne wani littafi ne wanda yake marqum wanda aka sanya masa alama shine malamai suka fassara cewa duk mumini idan ya mutu ransa ana sa shi a cikin wato koton wata kurciya ta aljanna khudur wadda take yin kiwo akan dausayin aljanna abinda nake cewa a nan, rai na ɗan adam har abada baya mutuwa rai na ɗan adam ba mai mutuwa ba ne. duk wanda ka gan shi da rai to rai an yi shi ne musamman ya dawama har abada to me yasa muke cewa wani ya mutu a'a alakar da ke tsakanin rai da gangar jiki a duniya in ta kare to sai a zara rai saboda zai canza gida domin a saka mai daga nan sai gangan jiki da yake ƙasa ne sai faɗi kawai shi yasa wanda bai imani ba sai ce a wato kun ce in kabiri ya mutu ana masa azaba mun bula kabari ba mu ga wuta ba sai muka ce ya kai garan homatsi yo ai azabar ba ganga jiki bane azabar ba akan ganga jiki bane rai ake wa azaba ko kuma rai ake wa ni'ima kaga wannan doctrine ko wannan aƙida ta wai rashin halakar mata ba a gano shi ba sai kwanan nan qur'ani na gaya maka tuntun tuntuni wannan misali ɗaya kenan ba zan yawaita kan wannan misalin ba sai misali na uku wani malami daga cikin malaman kimiyya na turai ɗaya daga cikin su akwai Morris Bukail wanda shi yayi bincike akan kimiyya da musulunci da bible shi bai imani da kowane addini ba gynecologist ne wato malamin da ya kware akan cututtukan mata gynecologist ya rubuta littafi Quran the Bible and modern science ya fito da bincike ce babu littafin da yake daidai da abin da science ya tabbatar irin Qur'ani sai aka ce to ka musulunta mana sai ce eh wallahi na san musulunci gaskiya ne amma kun san malamin kimiyya bai kamata a ce ya da wani bangare wani addini kun gani ko shirya a hannun take kar ka yi mamaki abin da ya ban mamaki shirya shefa wahala amma bata sauki ke gare ta daga cikin abin da ya gano ya gano cewa teku na duniya kogi iri nawa ne iri biyu akwai ruwan daɗi akwai ruwan gishiri amma kuma akwai iyaka tsakaninsu Malamin kimiyya waɗanda suka karanci oceanology wato ilimin teku ba su gano wannan abin ba sai kwanan nan amma ga qur'ani yana gaya mana mai a huwa marajal bahrain وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج نعم وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا جزاك الله خيرا كوكلونا مغانا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج Allah ne wanda maraja ai khalaqa wa shi shine wanda ya gudanar da masis ko kuma dangi biyu na teku haza milhun ujaj wannan ruwan gishiri ne mai zartsi baya shawa wa haza me hadha azbun furat wannan ruwan dadi ne mai gardi wa haza milhun ujaj wannan ruwan gishiri ne mai zartsi amma mai faru wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura sai Allah ya sanya badala da iyaka tsakaninsu ba su haɗuwa ruwan teku inda za ku je ku samu ruwan teku za ku ji gishiri ne in kana son ka jarraba wannan wata ranka je kalaba ko wari ko port ka je ka hau jirgin su ka dan kan ruwan ka sa a baki ka je da zai kasance ko ka je Lagos ka sha ruwan teku ka je da zai kasance amma inda za ka sha ruwan kogin nan na kwara ko na Benue akwai gishiri ciki to amma kuma daga wuri ɗaya Allah ya halitta su amma ya sanya wata iyaka ba mai gani sai shi to malamin kimiyya ba su gano wannan ba sai kwanan nan sai shi wannan malamin kimiyya yana ihu yana na gano abin da ba a gano ba sai aka ce tsaya haba akwai waɗanda littafin su ya gaya musu shekara dubu kafin ka zo shi ne aka karantar da shi wannan ayar to abin da muke cewa a nan wannan misalan uku sun isa in ba haka akwai magana kansu atom da waye da sauransu duk waɗannan abubuwa littafin ka Qur'ani ya tabbatar da shi amma muna jaddada cewa ƙur'ani ba wai book of science ba ne ba ya damu ya zama littafin science ba ne sunan shi kitabul hidaya littafin shirya amma don wannan shiriyar saboda ta yi a samu waɗanda suke takama da wannan sai ƙur'ani ya gaya musu abinda kuke takaman nan akwai shi in shirya kuke so ku zo a tafi da ku to amma sai musulmi muka kasa muka je muka ba arna suka bude mana makarantu suka dinga turo sun ungozi da rosemary da cecilia kansu a bude suna wari suna bata kwakwalen yara yan mata ka iske yaro ya je jami'a dan musulmi kafin ya fito yana kafiri yana cewa yawa musulunci bai dace ya gyara mana mushkilar da muke fama da ita a duniya ba limaza li'anna almuslimina na'imun li'anna almuslimin li'anna almuslimina na'imun naumatan amiqatan saboda haka wannan shine ɓangare na farko na ilimi na duniya ilimi na shari'a kuma wanda ya kamata duk mai tsoron Allah ya nema shine ilimin tauhidi ilimin aqida ilimin ibada ilimin mu'amala ilimin shari'a kowa cikin mun nan wajibi ne a ce yana da wata ka'ida kullum zan haddace hadisin manzon Allah guda kaza kowa wajibi ne ya zamanto yana da wannan sifa yau zan yi kokarin haddace aya kaza ta Qur'ani kowa ya kamata a ce yana da wannan ka'ida ya ajiye ta sannan kuma in ka tashi neman ilimi a gurguje ka sani akwai ka'idodi kamar haka kamar yadda malamai suka yi bayani Allah na da haƙoƙi guda hudu a kanka mutane na da haƙƙi uku a kanka haƙoƙin Allah a kanka guda hudu su ne ka ji tsoron shi mun ƙara bayani kan taƙawa sannan ka samu khushu' tsoron